muhammadan أن محمدا rasuluhu amma أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم uku ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da hudu ga watan April shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya muna cikin tafsiri na alkur'ani mai girma suratul isra'i aya ta tamanin da ɗaya nan muka fara yin bayani jiya amma kuma kada a manta akwai wasu al'amura da muke yin bayani kafin tafsirin wanda muka ce al'amura ne guda takwas wanda suna daga cikin kurakurai wanda mu 'yan najeriya muke yin sa wanda ya kamata mu gyara wa wa'annan kurakuran in har muna so mu samu nasara duniya da lahira to jiya mun yi bayani dangane da cewa da yawa daga cikin mu 'yan najeriya mun kasa gano cewa irin mu irin shugabanninmu inda na yi wannan bayanin sannan kuma na warware wani shubuha wanda wasu mutane suna cewa idan an ce irin irin shugabanninmu yaya ake yi kasashen turai da kasashe kaza ga su kafirai ne ga su kaza amma kuma suna samun adalci na shugabanninsu to ai mun riga mun bada amsa kan wannan ko ba ka ba mun bada amsa insha Allah mai gamsarwa gane da wannan al'amarin to akwai a cikin littafin a shari'a na Imam al-Ajuri akwai wani asari da aka karbo daga Amr bin Yazid lalle yana cewa sami'tu al-hasan ayyam al-yazid bin muhallab yace naji al-hasan al-basri kwanakin yazid bin muhallab yana cewa wa atahu rahadun lokacin wasu tarin jama'a sun zo wajensa fa amarahum an yulzimu buyutahum sai ya umurce su da su lizimci gidajensu an samu wasu mutane sun zo masa suna so a yi tawaye ga ainihin yazidu ɗan mu'awuya cewa yazidu ya yi saɓon allah iri kaza ya yi ta'addanci iri kaza yanzu lokaci ya yi da mu talakawa za mu yi tawaye ga yazidu a lokacin nan sai babban tabi'i alhassan albasari Hula, sai ya umarce su da su lizimci gidajensu wa yi huliku alaihim abuwa ba kuma kowanne daga cikinsu ya kulle ƙofofinsa a gare shi kada ya kuskura ya fita sannan sai alhassan basari sai ya yi wa mutane nasiha kamar haka yana cewa lau annan nasa izabtulo min ibali sultanihim sabaru da a ce mutane da za a jarbi mutane ta ɓangaren shugabanninsu su yi haƙuri inda hakan zai yi ya zamanto an jarabe mu ta bangaren shugabanninmu sai mu yi hakuri in har hakan ya yiwu eh, ma labisu an yarfa Allahu zalika hu, ba za su daɗe ba Allah zai kusan musu da wannan zalunci da wannan jarabawan ina san gane wannan da Allah zai jarabe mu da mutane Allah zai jarabe su ta bangaren shugabanni kuma su yi hakuri su tsaya su yi biyayya ga Allah ba za su daɗe ba Allah zai kwaranya wannan musiba a gare su sai ke cewa wa zalika annahum yafzauna ila sayf fayuwakkaluna alai yace wannan kuskuren mutane shine suna yin gaggawa zuwa ga daukan makami da zaran sun ga an ce shugaba yayi zalunci shugaban sai to su gaskiya wannan shugaba bai dace ya zama shugabansu ba sai su yi gaggawa su ɗauki makami domin su kifar da shi su sa wani shugaba shine yake cewa wa zalika annahum yabzauna ila sayf fayuwakkaluna alayhi wannan saboda su mutane suna yin gaggawa zuwa ga daukan makami su ko mutane sai Allah ya wakilta su zuwa ga makamin sai Allah ya ce to tunda kun dogara da makami kuna ganin makami shine ku to na baku da makamin mu ga yadda za ku yi ko mutanen Somaliya an basu da makami ko ba basu ba shekara nawa ana yaƙi a somaliya ana so a kifar da gwamnatin somaliya a kafa gwamnatin musulunci ya kafu har yanzu gwamnatin kafirci ne nan wanda su mutanen ba sa so misali sannan ko muka duba yakin da ake yi na libya ai ina ganin mutanen sun yi gaggawa wajen ɗaukar makami allah sai ya basu da makaminsu shin makamin ya biya wa mutanen libya bukata shekara wajen nawa kenan ana kwamawa da shugabannin an iya kifar da su sa'annan kuma ga mutanen siriya da suka ɗauki makami wajen shekara tara kenan suna ganin cewa za su iya kifar da gwamnati cikin lokaci kaɗan da suka ɗauki wannan makami ɗaukan makamin ya ba su nasara allah ta'ala ya wakilta su zuwa ga takobi sai allah ya basu da takobin ya ga me za su iya yi da takobin da sun dogara ga allah sun yi biyayya ga Allah da sun sha mamaki an gane wannan ko sai ce wa wallahi ma ja'u bi yawmi khairin kasu yace na rantsa da Allah ba su taba zuwa da wani alkhairi ko kadan da kwana ɗaya ba mutanen da ke gaggawan daukan makami idan shugaba ya kuskure ba su taba zuwa da alkhairi ko kadan da kwana ɗaya ba an gane wannan ko sun matala sannan sai karanta wannan aya wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru ce kalmar ubangijin ka mafi kyawo ya tabbata ga bani isra'ila amma saboda me bima sabaru saboda haƙurin da suka yi sun samu nasara saboda haƙuri. to alhassan albasar yana cewa rahimahullah ililan afakalla ka sani Allah ya baka ya baka lafiya anna jawrar muluk niqmatun min niqamillah lalle zalunci na shugabanni azaba ne daga cikin azabar Allah idan kaga mutane Allah ya jarabe su da zalunci shugabanni to Allah yana ma wannan mutane azaba ne saboda sun saba mishi ina ba ta lura to idan muka fahimci wannan da kyau in Najeriya kenan me muka yi ma Allah me muka mun saba mishi an gane ko lalle zaluncin shugabanni azaba ne daga cikin azabobin Allah wa niqamullahi la tulaqa bisuyu kuma ku sani azaban Allah ba a iya tare shi da takubba ba ka iya tara Allah da taɓa azaban Allah da takobi ka ce za ka kare shi wa inna ma tulaqa wa inna ma tuttaqa wa tustadfa biddu'a wa tauba wal inaba wal ikla an zulub yace ana iya tunkula azaban Allah ne ta hanyar addu'a addu'a da tuba da mayar da al'amari zuwa ga Allah da ciruwa daga zunubi kun ji wannan ko idan har Allah ya jarabe mu da azaba hanyar da za mu yi mu gusar da wannan azaba ba wai ɗaukar makami ba ne ana gusar da wannan azaba ne ta hanyar addu'o'i ana gusar da azaba ta hanyar tuba ta hanyar mai da al'amura zuwa ga Allah ta hanyar ciruwa daga zunubi wannan shi ne shawaran da babban tabi'i alhassan albasari rahimahullah ya baiwa al'umma a lokacin da suka so su yi tawaye ga yazidu dan muawiya rahimahullah yace inna niqamal lahi matalukiyar bisayf kana hiya aqda yace lallai azaban Allah idan an tare shi da takobi ya fi yanka ya fi saurin yanke mutane da zaran mun sa takobi to azaban Allah sai ya kara yanka mu da kyau sai ce walaƙar haddasa ne malik bin dirar annal hajjaj kana yaqul yace haƙiƙa malam bin dinar ya bar labari cewa lalle hajjaj ya kasance yana cewa ijlamu annakum kullama ahadathtum zamban ahadatha Allah fi sultanikum ya yace ku sani lalle ku duk sanda kuka farar da wani zunubi sai Allah ya farar da wani azaba ta shugabannin shugabanninku da zarar mu mutane mun farar da zunubi shi kuma Allah sai ya fara mana da azaba ta bangaren shugabanninmu ina fatan gano wannan wannan bayani ba ba ya fito ta bakin wani mutum dan Najeriya bane ina fata gano wannan kuma ba ya fito a bakin wani mutum bane dan bid'a ya fito a bakin babban tabi'i ne mai suna Al-Hasan al-Basri rahimahullah kenan gwalagwalan magana ne daga daga magabata Al-Hasan al-Basri shi ke ba da shawara ga mutane in ka ga Allah yana ta yi wa mutane azaba yana jaraba su da shugabannin da bai musu ba to mutanen nan ya kamata su waiwaya su duba ayyukansu Cin su ma mutanen kirki ne Cin su ma suna yin abin da ya dace ko ba sa yi an gane wannan ko sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta baya atun ina wa akhadtum aznab baqar wa raditum bi abizar ah, wa taraktum jihad fi sabilillah sallallahu alaikum ko sallallahu ankum zillan summa la yanzihu ankum hatta tarji'u ila dinikum cewa idan kuka yi ciniki na na ha'inci cinikin ina shine cinikin ha'inci in zo in same ka in sayi littafin nan misali dubu biyu nan sayi littafin nan dubu biyu zan biya nan da wata ɗaya to sai kuma bayan kwana biyu sai in dawo da littafin wajenka sun ce da Allah ga littafin nan ka sai littafin nan kudi hannu 1,500 an gane ko a lokacin nan sai a ɗauki littafi sai a ɗauki kudi a miƙa ma 1,500 sai ka mayar ma mai littafi da littafinsa sannan kuma idan wata ɗaya ya cika za ka yi mai za ka biya shi kudin shi nawa za ka biya shi dubu biyu to a nan wajen mai aka yi Eh? nan wajen an yi bashi da ruwa amma da wayo ana ganin kamar ana so a yi ma'alla wayo ne farko dai an sayi littafi an sayi littafi bashi nan da wata daya a dubu biyu to kuma sai ka dawo da littafin wajen wanda ya siyar ma ka ce ga littafi nan ni ina bukatan kuɗi ga littafi nan ka siya a dubu ɗaya ko dubu ɗaya ɗari biyar ka bani kuɗi hannu in ka bani kuɗi hannu sannan kuma idan wancan wata ɗaya ya cika zan biya ka kuɗin ka dubu biyu kaga nan me ya faru kenan ka karɓi dubu ɗaya da ɗari biyar za ka mayar da nawa dubu biyu to wannan shine cinikin ina to shine annabi ke cewa idan mutane suna ciniki irin wannan ciniki na ha'inci kuma ya ce kuka riki bindin sanuwa sai kiwo kawai daga ina gona zuwa ina gona daga ina kiwo zuwa ina kiwo wa raditun bizar kuka yadda da shuka kullun shuka saladallahu ankum zillan Allah ta'ala zai rinjaye muku da wulakanci an gane ko sannan kuma Allah ba zai cire muku wannan wulakanci ba sai kun dawo zuwa ga addinin ku kuka bar jihadi fi sabilillah an gane kuka bar yin kokari wajen taimakon addinin ku an gane ko kaga wannan hadisi ya tabbatar mana idan ya zamanto mutane ba su da wata ajanda sai duniya kawai kullum maganar kawai duniya kullum maganar su duniya ba su cika damuwa da yin magana kan addini ba to idan har mutane sun kasance haka mutane ne wanda sun sa hankali akan duniya babu ruwansu da addini to Allah zai rinjaye musu da kaskanci da wulakanci sannan Allah ba zai cire musu wannan kaskanci ba sai sun dawo sun gyara aikinsu an gane wannan ko to sannan kuma hasan al-basri yana cewa wato hasan al-basri ya ji wani mutum yana yin mummunan addu'a ga hajjaj hajjaj wani shugaba ne azzalimi shugaba ne azzalimi mai kashe manyan malamai mai kashe mutanen kirki to wata rana sai hajjaj a sai hasan al-basri sai ji wani mutum yana ta addu'a Allah ya dine ma hajjaj Allah ya wulakanta shi Allah ya kaza Allah ya kaza sai ce maka la taf'al maka Allah kada ka aikata haka Allah ya maka rahama ba a zage shugabanni innakum min anfusikum utitu duk wannan bala'i wato wato an afka muku shine ta bangaren kanku duk wannan abin da yake samun kudin nan wato Allah ya afko muku da wannan abin da ta bangaren kanku laifinku ne ya ja muku wannan abin an gane wannan ko inna ma nakhafu idza uzila al-hajjaj muna jin tsoro idan aka tube hajjaj aka sa wani shugaban au mata ko hajjaj ya mutu an tali kumul da tawar kanazir muna jin tsoro kada ainihin birai da aladu su shugabance ku ba ma mutum ba ko kuna ganin kun raina wannan shugaba na ku azalimi to muna jin tsoro idan an tube shi wato Allah ya turo muku da birai da aladu zama shugabanninku ku kuna mutane sai Allah ya shugabantar da biri akan ku yaya to abin da ake nufi in fa mutane ba su gyara aikinsu ba ko da kuna neman wannan shugaba ya sauka saukan shugaban ba shi bane zai warware muku wannan matsala din an gane in wannan shugaba ya sauko ya sauka wanda zai hau zai fi shi hadari kuma yanzu ne ko to shine yake cewa alhassan albasari yake cewa labari ya kai gare ni anna rajulan kataba ila da salihin cewa lalle wani mutum ya rubuta wasiƙa zuwa ga wasu wani sashen mutanen kirki ya shku ilaihi jawral umal yana kai ƙaran zalincin shugabanni yana kai ƙaran zalincin shugabanni gare shi Fa kataba ilaihi sai shi alhassan albasari kuma shi wannan malami mutumin kirki sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga shi wancan wanda ya aiko mai da wasiƙan yace ya aki ya kai ɗan uwana wasalani kitabak hakika ka ya kai gare ni tazkuru ma antum fihi min jawri ummal kana ambatan irin abin da kuke fuskanta na zaluncin shugabanni to shine yake cewa wa innahu laysa yanbaghi liman amila bil ma'siya an yunkira al uquba yace lalle baya kamata ga mutumin da ya aikata zunubi baya kamata ya ringa inkarin kuma azaba in ka aikata zunubi to kuma kada ka yi inkari idan Allah ya sauka maka da mai da azaba wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani inna mastazallahum ash-shaytan bi ba'di ma kasabu an gane wannan ko wa laysa yanbaghi liman amila bil ma'siya an yunkira al-uquba kaga wannan magana ya kamata a rubuta shi da ruwan gwalagwalai saboda muhimmancinsa cewa baya kamata ga wanda yake aikata zunubi ya ringa musun azaba da zaran kana aikata zunubi to ka jira abin da zai biyo baya sai ce wa ma azunnu lazi an tumfihi illa min shu'umin zunu wassalam ce ba na tsammanin abin da kuke cikinsa irin halin da kuke fuskanta dinnan, nan ba na tsammani wani abu ne face shu'umci na zunubi ya ce wasalam shi kenan kuma yadda muke cewa wasalam an gano wannan ko to wannan shine wasiƙan da wannan babban malami ya rubuta zuwa ga wannan bawan Allah yana gaya masa kama inda wasu malamai sai ce wa'annan shugabanni azzalumai ne dole ne su gyara in ba su gyara ba mu za mu miƙe bi kaza sai ai kafara ina ba san gano wannan alhali kuma su da suke maganan fa zunubi akwai zunubi ta bangaren su da yawa so a nan wajen ya kamata mu 'yan najeriya mu yadda muna yin zunubi kuma mu kowa ya gano zunubin shi to babban matsalar nan najeriya fa bai fa yadda yana zunubi ba matsalar nan najeriya duk laifin bala'i da tashin hankali yana kan shugabanni ne dan najeriya yana busa wiwi yana shan kwaya amma yana kiran shugabanni azzalumai dan najeriya yana cin hanci da rashawa yana kiran shugabanni azzalumai dan Najeriya yana zina yana luwadi yana kiran shugabanni azzalumai kai wani ma boka ne yana bokanci kafiri ne zindiki ne amma yana kiran shugabanni azzalumai yanzu da boka da azzalumin shugaba ya fi zalunci to kun gani to ka dinga kallo da kyau ka dinga kallon masu zagin shugabanni za ga shi mai zagin wani ma bai ma kulawa da sallah baya sallah kan lokaci wani mai zagin ba shi da aƙida mai kyau wani mai zagin mushiriki ne shi wani mai zagin mazinaci ne shi wani mai zagin dan luwadi ne shi wani mai zagin dan kungiyar asiri ne shi an gane sai mutum ya kasa gane menene zalunci shi a zalimi amma yana ganin zalunci shi ba matsala bane zaluncin shugabanni shine matsala eh zaluncin shugabanni matsala ne ba Allah ta'ala ya hana zalunci annabi yana cewa a cikin hadisul qudsi Allah ta'ala yana cewa inni haramtu zulma ala nafsi waje altuhu bai na kuma haraman falata zalamu ni na haramta zalunci ga kaina kuma na sanya zalunci gare ku abin haramtawa saka Allah ta'ala baya goyon bayan zaluncin shugaba kamar yadda baya goyon bayan zaluncin talaka duk wanda ya aikata zalunci to wannan zalunci zai to masa musiba gobe kiyama an gane wannan ko Allah ta'ala manzo Allah yayi magana duk mutumin da ya shugabanci al'umma ya takura musu ya Allah kai ma ka takura masa A kenan idan shugaba ya hau kan mulki ya zalunci mutane kada ku yi tsammani Allah zai kyale shi akan zaluncinsa wannan zaluncin da shugaba ya zalunci mutane akan shi akwai hisabi gobe kiyama kuma hisabi ne fa babba saboda iyakacin iya girman hisabin iya yawan mutanen da yawan mulki wanda ya mallaki mutane biyu ba daidai yake da wanda ya mallaki mutane goma ba wanda ya mallaki goma ba daidai yake da wanda ya mallaki ɗari ba wanda ya mallaki ɗari ba daidai yake da wanda ya mallaki miliyan ba wanda ya mallaki miliyan ba daidai yake da wanda ya mallaki miliyan ɗari biyu da hamsin ba to idan ka zalunci mutane miliyan ɗari biyu da hamsin gobe kiyama fa kowa sai an biya mishi haƙƙinsa kun fahimci wannan ai ashe shugaba in ya hau kan mulki yayi zalunci kada ku yi tsammani Allah zai kyale Allah ba zai kyale ba Allah sai ya bi ma kowa haƙƙinsa mu abin da muke so a sani a nan wajen idan ka ga Allah yana ta jarrabaku ku da shugabanni irin wannan to ya kamata ku waiwaya wai mai muka yi wa Allah ne to dan Najeriya abin da baya taba yi baya waiwaya zuwa ga Allah shi kullun tunaninsa Allah ya kai mu 2023 za mu kifar da wannan mu zabo wani shugaba wanda zai gyara mana amma fa mu muna nan akan miyagun ayyukan ba za mu gyara ba an gane ko da kai masa magana sai ce to ai ga kasashe nan mutanen suna saban Allah amma kuma shugabannin kaza shin da kai da wayannan mutane ɗaya ne wayannan mutane menene su kafirai ne su ko shi kafiri ya riga ya zaɓi mai duniya in ka zaɓi duniya in Allah ya ga dama sai ya baka duk abin da kake so da duniya amma kai musulmi ka ce kana son aljanna hukuncin ka daban da hukuncin da Allah zai yi wa kafiri tsantsa kafiri na iyawa yana saban Allah Allah yana ƙara mai jin daɗin rayuwa an gano wannan ko shine Allah ya ce man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura eh duk mutumin da ya kasance yana son rayuwa na gaggawa shine duniya Allah ya ce ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid za mu gaggauta ne rayuwar duniyan abinda muka so ga wanda muke so kuma Allah zai iya bashi abinda ya so na jin daɗi abin da ya so na ainihin mulki abin da ya so na tsaro abin da ya so na kwanciya hankali da Allah zai bashi sun maja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuma madhura sannan za mu sanya mai jahannama zai koni a wutan jahannama zai koni a cikinta yana wato abun ko anko abun zargi abun korewa daga rahaman Allah to kaga nan wajen shin wani jin daɗi ne wani ni'ima ne wani ni'ima ne ke cikin Allah ya ciyar da kai daɗi a cikin duniya amma gobe kiyama ka shiga wutan jahannama har abada eh? wani jin daɗi yake cikin wannan babu jin daɗi a cikin wannan amma da yawa mutane 'yan Najeriya sun ɗauka ai alaman gane kuna cikin alkhairi shine Allah ya ba ku tattalin arziki mai kyau daga an baka tattalin arziki mai kyau baka da akida mai kyau an baka tattalin arziki mai kyau baka da imani ka mutu ka mori jin daɗin duniya amma kuma zuciyanka babu imani ya ke nan kaga akwai matsala to ya kamata gaskiya mu fahimci wannan cewa saban Allah sababi ne na hukuba. idan kaga Allah yana muku azaba ya kamata mu ringa waiwaya mai muka yi wa Allah sai mu ringa gyarawa mai zan ƙarin bayani akan wannan ya duba littafin mu'amalatul hukam fi daw'il kitabi was sunna an gane akwai wani asari daga malik bin dinar cewa ya zo a cikin wasu sashen littattafan Allah wato Allah yana cewa anallah malikul mulk kulubul eh? muluk biyadi cewa ni ne Allah mamallakin mulki wato zukatan sarakuna gaba ɗaya na hannuna ne zukatan masu mulki gaba ɗaya zuciyarsu na hannun waye idan kun yi biyayya ga Allah Allah kawai zai juyar da zuciyarsa ne zuwa ga yi muku hidima in kun saba ma Allah sai Allah ya juyar da zuciyar zuwa ga azabtar da ku an gane wannan ko zukatan shugabanni yana hannuna ne faman ata'ani ja'altuhum alayhi rahma cewa Allah ya ce duk wanda ya biyayya a gare ni zan sanya shugabanni zaman to rahama a gare shi wa man aswani ja'altuhum alayhi niqima duk wanda ya saba min ki biyayya ga shugabanni zan sanya shugabanni su zamanto azaba a gare shi fala tushgilu anfusakum bi sabbil muluk kun ji wannan kada ku shagaltar da kawukan ku da zagin shugabanni dan a duniya gaba ɗaya babu inda ake zagin shugabanni kamar Najeriya akwai wani bawan Allah dan Sudan ne dan Sudan kawai yana tsaye da wasu 'yan Najeriya da ana karatu tare a Sudan kawai sai ga 'yan najeriya suna tattaunawa sai zagi suke suna zagi ya sauri ya ba wajen saboda su a garinsu ba saba zagi su ba su tsakaninsu da shugabanni shine addu'a amma ga 'yan najeriya ɗaliban ilimi ne fa masu karatu a jami'a wai ɗaliban ilimi ne ba su san wannan manhajin ba wasu daga cikinsu suna karanta digiri wasu daga cikinsu majistera wasu daga cikinsu doktura amma in suka zauna suka fara kunduma mu shugabanni za ka yi mamaki an gane ko to za ka ga ɗalibai na sauran kasashe sai ta kallon 'yan najeriya wa'annan wasu irin mutane ne mutane wanda ba su da tsari shin shugaba ya kamata ka zage shi ne ka tsine mai ko kai masa addu'a Allah shirye da shi to saboda haka ka ji abin da ya faɗa walakin tubu a adikum alaikum sai dai cewa ku tuba zan tausasa shugabanni zuwa gare ku idan kun tuba zuwa ga Allah zan tausasa shugabanni zuwa gare ku an gano wannan ko to kaga duk wannan gaba daya wayannan asarai ne wanda suka zo malamai sun ce wannan asar din yana daga cikin isra'iliyat amma an ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam marfu'an amma bai inganta ba amma ibnu abi shayba ya fitar da shi a cikin musannaf da sanadi wanda yake sahih zuwa ga malik bin bibwal cewa ya kasance a cikin zabura na Annabu dawuda Allah ya faɗi wannan magana inni anallah la ilaha illa ana har zuwa dai ƙarshe to kaga wannan abu ne wanda ya kamata ɗan Najeriya ya yi tunaninsa ya kamata ɗan Najeriya ya ringa gano cewa ba wai zagin shugabanni ba wai shi ne zai sa shugabanni su gyara ba inda zagin shugabanni da hawa kan mumbari a ringa faɗin kurakuransu da shi zai sa a gyara da su Najeriya ta gyaru saboda a cikin malamai masu wa'azi muna da malaman da sun kware wajen yin hakan ko in kana neman malamai wanda za a ba su a wajen zagi shugaba muna da su kuma malaman suna ta zagi suna zagi ana yawo da kasukan amma kuna ganin wannan ya haifar da ɗa mai ido bai haifar ba to tun da bai haifar ba me ya kamata mu gwada mu koma zuwa ga hanyar magabatanmu shin magabatanmu idan aka zalunce su da an aka jarbe su da shugabanni wani mataki suke bi tunda mun ce mu muna so mu bi ƙidan salaf ko to su salaf ɗin wani hanya suke bi don yin wannan gyara ɗin? to insha Allah za mu tsaya nan, za mu ci gaba in Allah ya kai mu gobe a kan dangane za mu ci gaba da na biyar to ci gaba da karatunmu na jiya ja alhaqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa gaskiya ya kuma gaskiya ya a ƙarya gaskiya zo kuma ƙarya ya gushe lallai ƙarya da barna ya kasance mai kushewa ne to jiya mun fara yin bayani akan rayuwar larabawa kafin zuwan musulunci da kuma rayuwar ainihin bani isra'il kafin zuwan musulunci mun yi bayanin rayuwar bani isra'il da irin abin da ya faru ga bani isra'il na an samu wani bawan Allah ana kiran shi bulus wanda wannan bulus din shi ya canza addinin ainihin nasara har ya sanya suka canza littafinsu to su kuma larabawa Allah ya jarabe su da wani mutum ana kiran shi amur bin luhai al kuzai shi wannan amur bin luhai ya kasance sarki ne a hijaz kamar yadda na faɗa mutum ne wanda yana yawan bautan Allah yana yawan gyara halayensa mutum ne mai kyakkyawan halaye mutum ne mai gaskiya mutum ne mai riƙe amana mutum ne mai cika alƙawari mutum ne mai kyauta to irin wannan ɗabi'a nashi sai ya so yadda shi zuwa ga al'umma sai ya zama zamanto al'umma suna son shi sosai to wata rana ya tafi can ƙasar sham domin ya je ya magani sai ya samu mutanen sham suna bautan gumaka da ya ga suna bautan gumaka sai abin ya ba shi sha'awa sai ya tambaye su sai suka yi masa bayani kamar yadda muka faɗa jiya a lokacin nan sai ya ce a bashi wani gunki guda ɗaya sai suka bashi wasu daga cikin gumakan da suka bashi sai kuma ya dawo ƙasashen larabawa ya je sanya aka haɗa ainihin gumaka wanda aka binne tun zamanin annabi nuhu an binne gumaka da ya zo sai yasa aka haƙo wa'annan gumaka aka fito da su irin su wadda da suwa'a da ya gusa da ya uka da nasara da su wanda ya kasance ruwan tufana ya riga ya shafe su gaba ɗaya a nan wajen sai shaidan ya zo sai ya shiryar da wannan bawan Allah ya shiryar da Amr bin Luhai zuwa ga wannan wajen shedan ya nuna mai cewa ai waɗannan gumaka da ka karba sun yi kaɗan akwai wasu gumaka tun zamanin annabi nuhu aka binne su so da mafi alkhairi ka sanya a su to shine fa ya sanya aka tono waɗannan gumaka din aka fitar da su da aka fitar da su sai ya raba waɗannan gumaka ga ƙabilu na larabawa kowace kabila daga cikin ƙabilun larabawa sai ya ba su gumaka kuma ya umurce su da su bauta ma gumakan kuma kamar yadda na ce mutumin kirki ne yana da kyauta yana da riƙe amana yana da faɗin gaskiya yana da kaza yana da kaza to wannan ya sanya duk abin da ya faɗa mutane ba sa saba mishi kawai da ya kawo wannan magana sai mutane suka amsa suna ganin kamar alkhairi ne a lokacin nan sai shirka ya shiga cikin ƙasar hijaz maka da madina shirka ya shiga alhali a da kada manta maka da madina gari ne na tauhidi an gane wayannan garuruwa guda biyu garuruwa ne wanda annabi ibrahim da annabi isma'il suka tsaya suka gina mutane akan akida mai kyau kuma annabi ibrahim da shi isma'il sun gina ka'aba wanda nan ne ake bauta shi ya sanya mutum na iya shiga cikin rudu idan ya zo ya ga irin yadda kafuran maka suke yi kafuran maka suna bautan gunki amma kuma za ga suna aikin hajji an gani suna bautan gunki suna aikin hajji idan kai musulmi kana cewa labbaik labbai labbai, ka la sharika laka labbai, innal hamda wa ni'ima laka wal mulk la sharika laka shi kuma kafirin maka zai ce labbaik allahumma labbai, ka la labbaik labbai ka la sharika laka in illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka an gani zai ce ya Allah amsa wanka ba ka da abokin tarayya sai dai abokin tarayya wanda yake naka ne shine gunki wanda kai ka mallake shi bai mallaki komai ba to kaga su asalin su musulmi ne su kafiran maka amma wane ne ya juye da su zuwa ga kafirci wannan mutum mai suna amru bin ruhai al-khuzai shine yazo ya juye da su kuma suka amshi da awansa ya canza su daga da'awa na tauhidi zuwa ga da'awa na shirka da bautan gumaka shi wannan bawan Allah ya canza addinin annabi Ibrahim alaihi salam ya zo ya halatta haram ya haramta halal shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwala man gayyara dinan arab amru bin luhai al-khuzai wa inni ra'aytu asbahu bin nar lalle mutumin da ya canza addinin larabawa shine wani mutum ana kiran shi amru bin luhai al-khuzai yace na ga uwar hanji shi a cikin wutar jahannama an gano wannan ko kenan wannan mutumin fa kafin zuwa manzon Allah ne dama ana iya samun mutum ya shiga wuta kafin zuwa manzon Allah eh? zai iya yiwa kafin zuwa manzon Allah mutum ya aikata aikin da zai shiga wuta Allah ya ce wa kuntum ala shafahu hufratun minan nar fa an kaza kun ha, ko kuma Allah ya ce laƙar manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min ya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabl ladimi Kin kafin zuwan manzo Allah suna cikin bata bayyananne mutumin da yake cikin bata mai sakamakon shi wuta to amr bin luhai wato annabi ya gaya mana dan wuta ne domin shi ya canza addinin larabawa wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari da muslim an gane akwai hadisin ra'aitu amra bin luhai amru ra'aitu amra bin bin amir bin luhai eh, al-khuzai yajuru qasbahu fi nar an gane manzo Allah ya faɗa haka to kaga wannan shine abin da ya faru ga larabawa kafin zuwan musulunci to in ka duba da kyau za ga cewa su bani isra'ila kafin zuwa manzan Allah suna cikin bata domin sun canza littattafansu yahudawa sun canza littattafansu a taura nasara sun canza littafinsu injila su kuma dama wa'annan suna kan addinin annabi ibrahim ne sai amur bin luhai ya zo ya canza su to daga baya Allah ta'ala ya yi fushi da duniya gaba ɗaya Allah ya yi fushi da larabawansu da ajamawansu gaba ɗaya Allah ya yi fushi da su an gano wannan ko sai dai wasu mutane kaɗan daga cikin bani isra'il akwai wasu mutane 'yan kaɗan wanda ba su da yawa daga cikin bani isra'il wanda su ɗin nan sun tsaya kan addinin tauhidi irin su salmanin farisi ko da wasu mutane da suka tsaya kan addinin annabi ibrahim akwai wasu mutane daga cikin larabawa suka tsaya kan addinin tauhidi ba su yarda sun fada cikin shirka ba to saboda haka amma in ba haka ba duniya gaba ɗaya Allah ya riga ya fushi da ita to ana cikin wannan hali sai Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya zo ya fara da'awa cikin al'umma wanda al'umman nan gaba ɗaya sun riga sun nutse a cikin bautan gumaka sun nutse a cikin bautan annabawa da bautan waliyai da bautan kaza da bautan kaza sai Allah ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya shiryar da su to wayannan mutane sun baiwa annabi wahala kamar yadda na faɗa shekara 23 manzan Allah yana maya da gumaka an gane ko manzan Allah daga baya bayan ya gama shan wahala da su karshen shekara 23 annabi ya zo ya yi fatahu makka wanda kafin fatahu makka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa yana aikin hajji yana zuwa yana yin dawafi haka nan sauran sahabbai suna yin dawafi wasu daga cikin sahabbai suka nemi manzon Allah cewa ya rasulullah wa'annan gumaka ya kamata mu kau da su annabi zai ce ku yi hakuri lokaci bai yi ba saboda su mutane suna ganin ya za a yi muna musulmi kuma dama manzon Allah ya zo don ya kusar da gumaka ne amma ko manzon Allah kullun yana da wafi ga gumaka 360 fa a Ka'aba jama'a gumaka 360 kuma kai malamin tauhidi kana kallon wayannan gumaka baka taba su ba yaya kun gane ko to haka manzon Allah yayi ta hakuri yana ainihin kokoban sa kada wanda ya kusura ya taba gumakan a kyale gumakan idan muka ce za mu taba su yanzu gumakan suna da suna da ainihin masu ba su kariya gumakan suna da masu fushi da fushinsu idan muna so mu samu nasara mu bari sai daula ya zo hannunmu a lokacin nan cikin sauki za mu buge wa yannan gumakan su bugu ina fasan gane wannan to me kuke tunani da manzan Allah bai yi hakuri ba me kuke tunani da sahabban manzan Allah ba su ji maganar manzan Allah ba da a ce sun zo sun karya yannan gumaka me kuke tunani zai samu musulunci da musulmi shin kuna tunanin da musulunci ya kai gare mu yanzu da bai kai gare mu ba an gano wannan ko da saboda haka da mutane suka yi hakuri aka zo aka yi fatawu makka sai gashi nan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam sai gashi ya zo cikin sauki a ya zo yana cewa ja'a wa qul ja'a al wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa an gane ko cewa kace gaskiya ya zo kuma ƙarya da barna ya riga ya rushe ya gushe lalle barna ya kasance mai gushewa ne sai dai fa amma fa sai an yi hakuri ba a samun nasara wajen gusar da barna in ana da gaggawa amma idan mutum zai yi hakuri kamar yadda manzan Allah ya yi hakuri ku duba a duniya gaba ɗaya ba a ɗan gata kamar manzan Allah ko babu wani mutum wanda Allah yake so kamar manzan Allah babu wani mutum wanda ya fi fasaha wajen wa'azi kamar manzan Allah Sama kuma manzon Allah ya yi haƙuri shekara 23 fashe mu da muke da'awa mu muka fi cancanta mu yi haƙuri shekaru masu yawa in muna so mu yi gyara mu daina yin gaggawa wajen abubuwa an gane ko kun ga manzan Allah da aka zo wa makka cikin sauki yi amfani da sandansa irin sandan nan mai lankwasa kawai zai samu gunki kawai ya ce ja'al haqqu wa zahaqal fasil innal fasil sai fiji sai ga gunki ya faɗi ya tarwatsi kuma a lokacin da an riga fasa wa maka an aka ga gunkin kuna ganin za a samu wani ya ƙara dawo da gunkin ba zai dawo ba amma inda wancan lokacin ba da wancan lokacin da aka ga gunkin me zai faru za a zo a ƙera gunkin da ya fi wancan girma wanda ya fi wancan nagarta da ƙarfi sannan kuma mutanen da suka yi wannan za a zo ana neman su ana neman rayukansu ina fatan gane wannan to kaga wannan yana daga cikin hikima na manzo Allah da kuma tausayi irin na manzo sallallahu alaihi wa sallam laqad ja'akum rasulun min min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim hakika wani manzo ya zo daga cikin kawukan ku kaga Allah sai ya kawo shi na kira laqad ja'akum rasulun a gane ko wani mai karamin larabci zai dauka cewa ai manzo ne wanda yake na kira wanda ba a san shi ba an gane ko kowa ya san wannan manzan ana nufin manzo ne sallallahu alaihi wa sallam Allah bai bakon ya ce laqad ja'akumur rasul sai Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum wani manzo ya zo kai ka ce manzo ne wanda ba a san shi ba shi manzon ne ba a sani ba me ba a sani ba darajar shi ne ba a sani ba wani manzo wanda ba a taba ganin daraja irin nashi ba ya zo ala kulli fannin fadalallahu fannahu bi an fara da dinar kawima wa sannahu bi an fara da dinar kawima wa nahu a in nazarar filkarki ta alam bi annahu ka ahmad da lam yunsha wa lam wala huwa yunshahu jaza'u mudihi harirun wajen nakun fada qawla kuffarin asabahu jinnatun wa ma huwa illa agasa bihi Allahul wara fa huwa da saka manzo Allah shine fiyayyen halitta kuma azizun alaihi ma anitum duk abin da zai dame ku abin da zai ba ku wahala yana damu manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam baya so ya sanya al'umma cikin tsanani da wahala an gane ko da manzo Allah yanzu ana bautan gunki inda manzo Allah irin malaman nan da yan caji na na wannan zamani da kuke gani wallahi da an karar da sahabban manzo Allah gaba daya an gane su kaga amma manzan Allah da ya zo ya zo cikin hikima ya zo yana ta da'awa yana ta da'awa sai da ya shekara 23 sannan ya taba gunki a tawa biqa'ul arzi zulmun wa zulmatun eh? fa ashraqat al arja wan kasha alkalbu manzan Allah ya zo alhali sasannin kasa yana cike da duhu da zalunci fa ashraqat al arja sai sasannin duniya suka yi haske wan kasha alkalbu sai bakin ciki ya yayi ta hanyar zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ƙarƙashin wannan hadisi a ƙarƙashin wannan aya din malamai suna cewa a cikin wannan aya akwai dalili na karya gumaka na mushrikai ya halatta ga malamai masu da'awa su karya gumaka na mushrikai da kuma duk wani gunki idan an samu rinjaye a kan shi sharaɗi kenan ya halatta a karya gumaka amma in an samu mai rinjayi, amma idan ya zama tun gumakan sun suka fi rinjaye ba yanzu kamar a ce musulmi a kasar china musulmi ya ce zai karya gumaka na mutanen china ya nemi zama lafiya ko ya nema a abin nan a kauda shi a doron ƙasa Ka gani mutanen china kafiran da ke ciki sun ninka musulmi so goma ina fatan gane kuma su mutanen china asalin addinin su shirka ne kuma suna takura mu addini sosai to sai a samu wani malami ya ce lokaci yayi da za a ringa zaluntar mu ba za mu yarda ba kawai bari mu dauki mataki kawai a je a karya kan duk abin da zai faru ya faru shi mai kuya tunani kaga mai yin wannan yayi koyi da manzon Allah wajen da awan shi bai koyi da shi ba to shine Imam imamul qurtubi ke cewa yana shiga cikin wannan ma'ana karya duk wani kayan barna idan malami mai da'awa ya samu nasara akan duk wani kayan barna kaman ganga irin su ganguna da su jita da su garaya da su piano idan malami ya samu iko an gane ya zama to mulki yana hannunsa to malami ya samu ya kwace kuma ya kakkarya su an gane wannan ko kamar yadda manzan Allah da ya samu iko ga gumaka ya kakkarya su ana so in mutum zai yi gyara ya bari sai ya samu mai a shari'a mabaniya alal istida'a fala wajiba ma al ajal wala muharram ma garura. shari'a ana gina shi ne akan iko babu wajibi in ka gaza babu haramun in akwai lalura in dai akwai lalura babu haramun kuma in abu ya fi karfinka ko ba hujjana cewa yakin da ya fi karfinka kamar da shi mai kamar da shi wasa to wannan hausawa sun samo shi ne daga karantarwa na Manzan Allah sallallahu wasallam idan malami ko shugaba mai da'awa ya samu shugabanci har ya zamanto zai iya karere kayan aiki na barna ya samu yayi haka an gane wannan ko duk abubuwan da ba sa dacewa sai sabon Allah to ya kamata malami ya kusar da su in ya samu iko a kansu ibn munzir yana cewa a cikin wannan ma'ana akwai gumaka idan malami ya sami iko akan gumaka ya zama to gwamnati na hannun shi an gane zai iya karya su sannan kuma duk abin da mutane suke amfani da shi wanda ba shi da wani amfani a cikin addini ko rayuwa saboda haka baya halatta siyar da wani abu da yake da alaka da gumaka haramun ne siyar da gunki baya halatta mutum ya ringa siyar da gunki yace sai dai gumaka illal asnam allati takunu min az-zahab wal fidda sai dai gumaka wanda suka kasance na zinari da azurfa wal hadid da bakin karfe wal rasas da dalma idza guyirat amma hiya alai idan an canza gunkin daga halin da yake ciki wato an zo an an samu gumaka an samu nasara akan kafirai sai ga gumaka nan an kwace a hannun kafirai me ya kamata a yi shine a tarwatsa ko to amma in ya zamanto cewa gumakan suna da amfani a wato gunki ne na zinari ko gunki na azurfa to a nan wajen sai a canza mai fasali a cire mai kai a cire mai hannu a cire mai komai a nannuka kashi ya koma abin da zai amfani mutane yanzu ya tashi daga gunki za a iya amfani da shi a yi wani abu a yi tukunya da shi ko a yi wani abu wanda zai amfani mutane ina fatan gane wannan to irin wannan baya halatta ya halatta a siyar da irin wannan an gane wannan ko wato duk abin da aka karya na kayan aiki na barna ya kasance a cikin in an karya shi akwai wani amfani da zai yi ma mutane to wannan insha Allah babu laifi za a iya karya shi kuma sannan a mayar da shi zuwa ga abin da zai amfani jama'a sai dai malamai sun ce lallai shi sarkin musulmi imam an gane ko ya samu ya kona gumaka da wuta an gane ko akan ma'anan tsanantawa da kuma ukuba da dukiya ya halatta wani lokaci a yi ukuba ta hanyar a kona dukiya don maslaha an gane ko hakika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi niyan kona gidajen mutanen da suke yin fashi daga sallan jami'i akwai mutanen da suke fashi daga sallan jami'i annabi ya yi niyan yaje ya kona musu gidaje ashe wannan ya nuna ana iya yin ana da dukiya shine Imam al-Qurtubi ke cewa wahaza hadha aslun fil uquba fil mal wannan shine asali dangane da hukuba da dukiya sannan daga cikin kuma ka'ida ga malamai suka dogara na yin hukuba da dukiya akwai hadisin wata mata da ta hau taguwa ta haura kumi sai ta ga mutane na cewa ga manzon Allah nan ga manzon Allah nan sai tana ta ɗan dukan raƙumin da raƙumin ya yi sauri raƙumin kuma sai ya yin sauri tana son ta yi sauri ta je ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ta ga raƙumin ya ki sauri sai ta bugi raƙumin ta buga ita ta ce Allah ya tsine ma yi sauri to shi ko manzon Allah sai ya ji matan ta ce Allah ya tsine ma yi sauri shine sai manzon Allah ya ce ya ce mata a da uha fa innaha mal'una ki sauka a jikin wannan raƙumin ki bar ta tafi domin tsinanniya ce ita baya halatta ki hau tsinanniya annabi ya hana ta haka wannan mata ta sauka a jikin wannan raƙumi duk sauran sahabbai kuma raƙumin in ya dumfare sai kowa ya kauce saboda kada tsinan na raƙumi ya goji jikinsu ina fatan gane wannan to wannan an ce manzon Allah ya yi ukuba ne da dukiya saboda yin nasiha an gane wannan ko to duk wannan gaba ɗaya malamai su yi maganganu a kan shi sannan abin da muka ambata na fassarar wannan aya in ji imamul kurdabi za a duba zuwa ga maganan Allah subhanahu wata'ala a maganan manzan Allah inda yake cewa wallahi la yanzilanna isa bana maryam hakaman adilan yace na rantse da Allah in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sannu annabi isa dan maryam zai sauka yana mai hukunci mai adalci falayaksiran na salif da sannu in ya zo zai karya cross kaga wannan karya cross azaba ne da mai da dukiya wala ya kasu lannar alfinzir kuma da sannu zai kashe alade wala ya da annar jizya kuma zai sauke jizya wala tutura kannal kala'is a kilas da sannu za a bar raƙuma fala a alaiha ba a yin ɗawainiya a gare ta ƙarshen zamani idan annabi isa ya zo duwa ina abubuwan za su faru ashe wannan ya nuna halaccin a ringa karya duk wani abu wanda yake mai cutarwa ga musulunci da musulmi amma da sharaɗin mai idan ya to kana da iko a kan shi in ba ka da iko a kan shi almushakka ta jilbu taisir an gane wannan ko wannan hadisin wato bukhari da muslim su tabbatar da shi sannan a cikin wannan baji akwai hadisin da manzan Allah ya yaga ainihin labulai wanda labulan nan akwai surori akwai hotuna na jama'a kan shi akwai zane na mutane labule ne wanda an yi mai zane na mutane zane na dabbobi masu rai manzan Allah ya zo ya gani ya yaga su kada ce manzan Allah yana da iko akan iyalansa idan ya ga wani abu a gidansa da babu kyau manzan Allah na iya ɗaukan matakin gyara akan shi baya halatta mutum yana da mata ya san tana yin abu mara kyau ya yi shuru akan wannan barna ya gyarawa kuskure ne a wannan manzan Allah ya keta shi an gane sai ce wa zalika aidan dalilun ala isadi suwar wannan shi ma dalili ne akan bata ainihin mutum mutumi da kuma zane na mutane ko kuma zane na ainihin dabbobi wa alatil malahi da kayan kada kada da raye-raye kamar yadda muka ambata in ji imamul qurtubi to wannan gaba daya yana nuna mana wajibi ne ga malami mai da'awa in ya samu daman yin gyara yayi in bai samu daman yin gyara ba ya yi haƙuri har lokacin gyaran ya yi annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna ashaba hazihi suwar yu'azzabuna yawmal qiyama wa yuqalu lahum ahayu ma khalaqtum lallai ma'abuta wa'annan mutum mutumai da wa'annan hotuna din za a yi musu azaba gobe kiyama kuma za a ce musu ku rayar da abin da kuka halitta kaga duk wannan ya isa ya zamanto hujja saka cewa da aka yi ƙulja alhaƙ, menene haƙ a nan wajen ai ja al-islam alhaq a nan shine al-islam an gani wasu ka ce a ah, alhaƙ a nan wajen shine al-qur'an al-qur'ani shine alhaƙ. mujahid yana cewa Allah ya masa rahama yana cewa alhaƙ al-qur'an sannan kuma an ce alhaƙu al-jihad amma fasarin da ya fi dacewa a nan wajen Allahu a'lam wa ƙulja ja al-haq eh, al wa zahaqa al ai wa zahaqa shirk musulunci ya zo shirka ya gushe an gane wa zahaqa al ai ƙila a shirk an ce wannan shi ne shirka wa qila ash-shaytan an ce a ash-shaytan ya gushe wannan fassara ne na Imam Mujahid menene bambancin shirka da shaytan ai abu ɗaya ne an gane ko to ne yace wa sawab ta amimul lafaz Bilgaya, gaya al mumkina yace abin da yafi zama daidai kawai a game kawai wato ƙarya ya gushe wato ƙarya shine shirka da shedan duk sun gushe gaba daya an gane wannan ko innal batila kana zahuka lalle barna ya kasance mai gushewa ne baya tabbata shine bahaushe ke cewa wai ƙarya fure yake baya yaya Allah shi taimake mu in dai malami yana da'awa kuma ya zama to malami yana kan gaskiya to kada ya ji tsoron barna kawai ya ci gaba da da'awa ya ci gaba da yi yana yin haƙuri. in dai ya bi dokokin Allah to insha Allah nasara na hannun shi Allah shi taimake mu to insha Allah an ce lokaci yayi gobe za mu tashi wa nunazzilu min alquran insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astagfiruka wa atubu ilayk